الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro tafsirin watan ramadan da kuma shirin na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To da masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. Labarin duniya da farko ga su. adadin falasɗinawan wanda suka yi shahada ya haura biyu. haramtacciyar ƙasar isra'ila na ci gaba da kawai kudancin labanan har-hare kasashen duniya suna ci gaba da yin allah wadai da harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wa karamin ofishin jakadancin iran na asiriya to yanzu sai a ga zama domin a ji cikakkun labarin an bayyana cewa adadin falasɗinawan da suka yi shahada ya haura dubu talatin da biyu ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta ce adadin waɗanda suka yi shahada sun kai 32,975 waɗanda suka jikata kuwa sun kai 75,577 kaso 70 cikin 100 na waɗanda suka yi shahadar da kuma jikata dai yi mata ne da ƙananan yara har ila yau wannan sanarwar ta ce a halin yanzu da akwai wasu falasinawa da adadinsu ya kai dubu takwas da suke kwanci a ƙarƙashin baraguzai bayan da haramtacciyar kasar isra'ila ta rusa gine-ginen da suke ciki suna raye kuma rashin kayan aiki ya sa ba za a iya fito da su ba tun daga ranar 7 ga watan oktoba ne dai na shekara ta 2023 da ta gabata sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka fara kaiwa yankin na gaza hare-hare ta sama a ƙasa da ruwa a ƙarƙashin cikakken goyon bayan mafi yawancin ƙasashen turai da kariya da kuma taimako daga amurka haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da hana a shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza kamfanin dillancin labarun irna na iran ya nakalto hukumar agaji ta orwa tana cewa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana ci gaba da hana da shigar kayayyakin agaji zuwa yankin na gaza sanarwar ta kuma ce 'yan sahiyoniya din suna hana wa ma'aikatan hukumar ta orwa kaiwa mazauna arewacin gaza abubuwan da suke bukata na agaji philip lazaran wani jami'i a hukumar agajin ta ya ce da akwai bukata haramtaccen kasar isra'ila ta sauya siyasarta ta hana kai kayan agaji da kashe masu aikin ceto da kuma kawai asibitoci hare-hare daga fara yakin gaza zuwa yanzu sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kashe ma'aikatan kungiyar agaji ta orwa 176 philip nazariani ya kuma yi gargaɗi kan mummunan halin da za a iya shiga a cikin yankin na gaza musamman a fuskokin asibiti da sauran cibiyoyin kiwon lafiya don haka ya buƙaci da a kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila na ci gaba da kai kudancin labanin hare-hare sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai wa wasu ƙauyuka da garuruwa da ke kudancin labanin hare-hare ta hanyar amfani da makamai mabambanta daga cikin garuruwan da sojojin mamayar suka kai wa hari a jiya laraba da akwai ramiya da ainat da kuma balida. a gefe ɗaya ƙungiyar ta hezbollah ta kai wa sansanoni da cibiyoyin 'yan mamaye har yankunan har na hezbollah sun kunshi zariat naduha faduda samirash da kuma shatula tun a ranar 8 ga watan oktoba ne wato kwana ɗaya bayan farmakin guguwar a ƙasa karin ƙungiyar hezbollah suka buɗe wa sojojin mamaye haramtaccen ƙasar isra'ila harhare hare domin taya falasɗinawan gaza faɗa bayanan da kungiyar take fitarwa tun daga wancan lokacin zuwa yanzu idan sun kai wani hari suna bayyana cewa an kai harin ne saboda goyon bayan falasina kasashen duniya na ci gaba da yin allah dai da harin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kawo karamin ofishin jakadancin iran a syria kasashen tajikistan da kazakistan sun shiga sahun kasashen da suka yi allah wadai da harin akwai karamin ofishin jakadancin iran a wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen tajikistan ta fitar ta yi allah wadai da harin na haramtacciyar kasar isra'ila akan karamin ofishin jakadancin iran tare da bayyana shi a matsayin wanda yake cin karo da dokokin kasa da kasa wanda kuma za a amince da shi ba ita ma kasar kazakistan ta fitar da bayani daga ma'aikatar harkokin wajenta tare da bayyana shi a matsayin wuce gona da iri da ba za a lamunta da shi ba a ranar litinin da ta gabata ne dai jiragen yaƙi haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai hare-hare kan ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar iran da ke birnin damascus babban birnin ƙasar syria inda janar zahidi da janar rahimi na dakarun kare juyin halin musulunci na iran wato irgc da wasu mutane biyar tare da su suka yi shahada iran dai ta sha alwashin ɗaukar fansa a kan wannan harin to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na na duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wani batu da ya taso na gina wata tashar jirgin ruwa a gabar gaza da kuma kokarin hada ta da wata babbar mashigar ruwa da ake son ginawa da ake tunanin cewa za ta maye gurbin mashigar ruwan swiss za mu dubi akan dalilin wannan tunani da kuma irin koma baya ko asarar da za ta jaza wa masar sannan da yadda za a ɗora hannutacciyar ƙasar isra'ila a matsayin mai kula da wannan bangare na tashar jirgin ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. matakin da amurka ta ɗauka na ƙoƙarin gina tashar jiragen ruwa a gaɓar ruwan gaza ya ƙara dulmiyar da ita a cikin masu shiga yakin cutar da falasinawa bayan abin da take yi na baiwa 'yan sahuniyar dukkanin makaman yaƙi da suke da buƙatuwa da shi a wannan karan amurkan ta aike da jiragen ruwa na soja guda hudu domin su taimaka wajen gina tashar jiragen ruwan ta wucin gadi kamar da suka kirata. amurkan tana riya cewa amfanin wannan tashar a gabar ruwan shine karɓar kayayyakin taimako da agaji domin mutanen gaza sai dai wannan dodorido ne kawai na hakikanin abin da amurkan take nufi na kokarin gina tashar ruwan wanda shine ma mai gaza ta ko'ina tare da haɗin gwiwar 'yan sahiyoniya amurka tana da girman tasirin da za ta sa haramtaccen kasar isra'ila ta bari a shigar da kayan agaji ta kowace kusurwa zuwa gaza amma ta fake da haka domin gina wata tashar jirgin ruwa tuntuni ana yin magana a kan cewa amurkan tana da kwaɗayin wasan iskar gas da ke kwance a gaza da hakan zai bayar da damar kafa tashar jiragen ruwa a wajen musamman ma dai wacce za a haɗe ta da tashar jirgin ruwa ta bin gorion wato firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila na farko bayan ƙirƙirarta wani marubuci dr jamal salimi ɗan ƙasa algeria ya lissafo wasu manufofi guda 23 masu alaƙa da tattalin arziki da 'yan sahaniya ne za su ci su. yayin da masar za ta yi asara ta fuskoki da dama manoma ta farko ita ce kawar da fararen hula daga gabar gaza da mayar da su cikin saharar naƙab hakan za ta faru ne idan masar ta ƙi amincewa ta karbi su mutanen gazan ta kai su a cikin saina jaridar nan ta guardian ta birtaniya ita ce ta buga wannan labarin to wata manufar ita ce kawo wa tsarin china na kasuwanci take kira silkway cikas kasuwanci ne ta hanyar ruwa da shi ne yasa amurka ta fito da wata hanyar zirga-zirga ta jiragen ruwa wacce za ta so ta taso daga indiya ta isa turai wannan hanyar za ta fara ne dai daga dubai ta ratsa saudiya da jordan sannan ta isa falastinu da ke ƙarƙashin mamaya wannan manufar ta amurka ta fito fili a yayin taron ƙungiyar ƙasashen g20 wanda aka yi a birnin new delhi a ranakun tara zuwa goma ga watan satumba na shekara ta 2023 an fito da wannan shirin ne dai ƙasa da wata ɗaya kafin guguwar a ƙasa wacce ta faru a ranar bakwai ga watan oktoba dama tun a wajajen shekara ta 1963 ne amurka ta fito da shirin kafa mashigarwa ta bin gurion domin ta mai gurbin mashigar ruwa ta swiss wacce ta ratsa ta masar a halin yanzu amurka tana son sake farfado da wannan shirin domin aiwatar da shi ta yi amfani da wannan rikicin na gaza da yakin da haramtaccen kasar israel ta shelanta akan al'ummar faras inu domin sake dawo da wannan shirin nata faɗin yankin da wannan shirin zai shafa shine kilomita 100 za a haɗa yankin iliyat na ruwa da ke palestine ƙarƙashin mamaya a gaɓar ruwan red sea da yankin gaza a gaɓar ruwan mediterranean tsawonta wannan hanyar ta ruwa kuwa zai kai kilomita 260 zurfin mashigar da za a kafa da ya kai mita hamsin idan kuwa aka gina ta hakan to za ta ɗara mashigar ruwan swiss ta fuska tsawo da zurfi za kuma ta zama mai layuka biyu ma daura da juna da jirage za su iya wucewa manyan jirage da irin manyan hotel-hotel da suke kan ruwa duk za su iya ratsawa ta wannan wuri. a tsawon gabar wannan tashar za a gina cibiyoyi na shakatawa da na yawon bude ido kuma manyan kamfanoni na ƙasa da ƙasa za su hallara su zuba hannun jari a wajen har ila yau za a kafa su cibiyoyin tattalin arziki a kan hanyar da wannan tashar za ta ratsa da kuma inda jirage za su rika idan hanyar ta ruwa ta kammala to za ta zama sabuwar cibiyar mulkin mallaka wace masu son tara kudin haramun za su yi gogoriyo hakanan ko masu kaucewa <clears throat> hakanan ko masu son kaucewa biyan kudin haraji za a yi wannan gagarumin shirin na kasuwanci ne akan ƙasar falasɗinu ta kwace da mamaya kuma bayan da aka yi wa dubban falasɗinawa kisan kiyashi idan kuwa aka kammala wannan tashar ruwan da kuma mashigar ta bin goriyan to 'yan sahiyoniya za su waye gari suna iko da ɗaya daga cikin hanyoyin jigilar ruwa mafi girma a duniya abinda zai biyo baya shine haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta zama mai matukar muhimmanci a ruwan makwabtanta larabawa da ma sauran kasashen yankin hakanan sauran kasashen da suke da manyan kamfanoni na jigilar kayayyaki da haja a kan doron ruwa to abin da zai iya faruwa ɗaya gefen shi ne ci gaba da mayar da ƙasar masar baya domin zirga-zirgar jiragen ruwa za ta ragu ta mashigar swiss don haka kudaden da masar take samu na shiga za su rabu a halin yanzu a kowace shekara jiragen ruwa 22,000 ne suke wucewa ta wannan mashigar wannan yana nufin kaso sha biyu na harkar kasuwancin duniya kudaden da masar take samu su ne dala biliyan goma a kowace shekara kaso biyar da ɗigo biyu na ɗanyen man fetur yana ratsawa ne ta wannan mashigar sauran dangogin man fetur da suke bi sun kai goma cikin ɗari a jimillar waɗanda ake jigilarsu a duniya sai kaso takwas cikin ɗari na iskar gas ɗin duniya ita ma tana ratsawa ne ta wannan mashigar ta su da akwai dalilai da dama da suke sa kasashen turai da amurka suke tunanin bukatar samar da wata mashigar da za ta maye gurbin ta swiss da ta bi ta masa. daya daga cikinsu shine abin da ya faru a hatsarin shekara ta 2021 da wani babban jirgin ruwa ya jirkice a mashigar ta swiss wancan abin da ya faru ya kawo cikas da tsaiko na kai da komowar jiragen ruwa har zuwa lokacin da aka kawo ƙarshen lamarin ƙasashen na turai za su mayar da wannan hanyar idan an gina ta ta zama ita ce za su rika bi maimakon su rika bi ta swiss dalilai ne na siyasa ba kasuwanci kaɗai ba na farko dai za su mayar da masar koma baya sannan kuma za su ɗaukaka sha'anin haramtaccen ƙasar isra'ila sannan kuma za su rage tasirin kasuwanci na china da ma rasha waɗanda suke amfani da waɗancan hanyoyi na swiss musamman ma dai ganin yadda amurka take ɗaukar china a matsayar abokiyar hamayyata ta fuskar cinikayya da kasuwanci to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin tafsirin watan ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah na farawa da sunan allah mai rahama mai kai ka ce ya ku waɗannan kafirai la a'budu ma ta'budun ba na bautawa abin da kuke bautawa wa antum ku kuma ba za ku bautawa abinda da nake bautawa ba wa Ni kuma ba zan bauta wa abin da kuke bauta wa ba. Kuma ba za ku bauta wa abin da nake bauta wa ba. Lakun dinu waliyyar Ina da addininku na kafirci ni ma ina da addini na na musulunci Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya qul ya ayyuhal kafirun magana magana ce Allah yake umartar shi sa sallallahu alaihi wasallama qul ka ce da su ya Muhammadu manzanmu da muka aiko ka ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai ya ku taron kafirai to an ce ma wa'annan magana kai daga ji a bisa su yaƙin sura ɗin allah ta'ala magana ce ya umarci manzansa da ya ta ga waɗansu daga cikin waɗannan kafire din wato mutane ne ke bantattu daga cikin kafire din ba wai gaba ɗayan kafire din ba haka ne abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ambata ba ainihin manzo yana magana ne da kafiran duniya baki ɗayansu ba ko kuma kafiran ƙurishawa baki ɗayansu na wancan lokacin ba ma a'a waɗansu ne kamar yadda aka yi bayanin su da muka kawo sunayensu saboda haka kenan shi sa muka ga alif da lam ɗin alkafirun ɗin malamai suka ce wannan lil ahad ne wato ya nuna cewa akwai kafiran da ake nufin su ba wai ainihin kowane kafiri ake nufi ba to in ku haka ne ai kaga daga baya an sami waɗansu daga cikin kafiran sun kuma zo sun shiga musulunci to kaga wannan ya nuna cewa ba gaba ɗayan kafiran ake magana da su na wannan lokaci ba magana ce ake akan waɗansu kafirai mahadudai wanda ake magana a kansu aka ma ambaci sunayensu su ne ake nufi a cikin wannan ainihin sura dangane da sun kasance suna yin suna fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan aya din tana yin magana akan irin waɗannan kafirai din ne saboda haka ba wai gaba ɗayan kowane kafiri ne na wancan lokacin ayan take magana ko kuma surar take magana a kansa ba Allah yake cewa la a abudu ma ta abudu ka gaya musu ya kai manzon mu cewa bana bauta abin da kuke bautawa waɗannan matsala ce wacce take tabbatacciya na nuna jajircewa da dawwama akan aƙida da dawwama akan abin da mutum ya imani da shi la a abudu mata abudun ba zan bautawa ba na bautawa abin da gaba ɗaya kuke bautawa ba na bauta masa saboda haka ga wannan abu ne wanda yake tabbatacce a yanzu kuna kallo na haka to ni fa ba na bauta abin da kuke bautawa wala antum abiduna ma a abudu kuma kuma yanzu haka ba kwa bauta abin da nake bautawa ni Allah subhanahu ta'ala nake bautawa ko kuma gumaka kuke bauta saboda haka antum ba kwa bautawa wato ma abudu abin da nake bautawa wanda shine ubangiji subhanahu ta'ala ni shi nake bautawa to kaga wannan abun ne da yake nuna mana cewa irin musu da mujadala da inadi da suke yi da kwaikwayon da bin iyaye da kakanni addinin iyaye da kakanni shine ya sanya su a irin wannan hanya kasance ba za su kasance sun bar dukkan wannan tafarki da da suke kai ba su zo su karbi gaskiya su bi gaskiya ba saboda haka su abin da suka suka da iyayensu na bautan kumaka da bin dukkan wasu abubuwa da yin amfani da dukiya wajen ganin sun yi saddu akan da awan duk da ta abubuwan da soyacen zuciyarsu yake kai to kaga dole ne su kasance a cikin irin wannan yanayi shi yasa manzon Allah yake nuna musu wala antum abuna ma abud ku ba kwa bauta abin da nake bauta tunda ku kuna bin addinin iyaye da kakanni ne kuna bin bautan gumaka ne kuna amfani da dukiyoyinku wajen ganin kun yi saddu an sabilillah saboda haka anan lallai dukkan wasu abubuwa suna nuna mana cewa ashe zuciyar waɗannan kafirai lallai ta riga ta gama kekeshewa tunda har Allah ya ce da manzonsa ya gaya musu cewa su abin da suke bauta fashi ba zai bauta musu ba kaga su sun dawwama akan bautan gumaka ne ba kuma a shirye suke da su dawo ba kenan saboda haka domin tabbatar da irin wannan nuna wani abu wanda yake manhaj ɗin ko tafarkin addinin musulunci daban kuma manhaj da tafarkin shirka daban sai Allah ta'ala yake cewa da manzansa ya sake yin wani magana wanda yake tabbatar da a akan matsayinsa sai manzo yake cewa a bisa wannan harshe na alkur'ani wala ana abidun ma abattum sannan ni dinnan ba zan taɓa bautawa abin da kuke bautawa ba kaga wannan wani takidi ne da tabbatuwa akan abin da yake kai na aƙida da abin da yake bautawa wanda shine ubangiji subhanahu wata'ala sannan ya ce wala antum ayyuduna ma a abudu aidan ku dinnan kuma ba za ku taba bautawa abin da ni nake bautawa ba wanda wannan takidi ne ala cewa lallai abu ne da ke nuna suma ma jajircewarsu akan wannan bautan da suke yi kuma haka za su mutu akan wannan bautan gumaka ɗin saboda haka kenan in ma ko kuna ta wani kawo maganganu kuna cuso mun magana kuna cewa mu zo mu yi sulhu mu zo mu zauna ma tare da ku mu zo mu yi wani abu ku bauta wa ubangiji na shekara ɗaya ni kuma bauta wa gumakonku shekara ɗaya to wannan magana ta ku karɓe ta daga yau ku faji abin da nake faɗa wala ana abidun ma a batun wala antum abidun ma a abudu saboda haka mun raba gari kan ma ku sake zuwa zancen wani magana ta irin wannan na cewa ko ne in bauta wa gumaka da sauran abun da ku kuke bukata la saboda haka da karshe manzo yake cewa da su a bisa lisanin alkur'ani lakum dinukum yadin addinin ku na tare da ku ni ma addini na na tare da ni saboda haka kowa ya rike addininsa kowa ya kama tafarkinsa to wannan abu ne da yake fitowa fili a cikin waɗannan ayoyi cewa lallai lallai akwai wani abu da yake nuna hatta barazana ga irin waɗannan masu bautan gumakan tunda magana ce a fili ku je ku ci gaba da bautan abin da kuke bautawa ni ma in ci gaba da bautan ubangiji na da nake bautawa kamar yana cewa da sannu za ku zo ku yi nadama kuma da sannu za ku gamu da dukkan sakamakon abin da kuka kasance a kai na bautan gumaka abin da za a iya fahimta ma a cikin lakum dinukum waliyadin din ma kenan kamar yadda ya zo ma a wata aya ta hamsin da misali da hamsin da biyar daga cikin suratul qisas Allah ta'ala yana cewa wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin kaga shigen wannan magana din kenan lana a'maluna wa lakum a'malukum lakum dinukum wa din shigen ainihin wannan abin da ya zo a cikin wannan aya din kenan saboda haka kenan kaga duk anan raba gari ne tabbatuwa ne akan aƙida tabbatuwa ne akan manhaji akan tafarkin da mutum yake kai na bautan Allah subhanahu saboda saboda haka kenan jajircewa akan tafarki jajircewa akan aƙida tabbatuwa akan wani abu da mutum imani da shi wannan shine abin da za mu iya fahimta a cikin wannan sura suratul kafiru masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wata afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suke da alaƙa da wasu ƙasashen nahiyar a yau shirin da Allah dai zai dubi ne a kan batun mummunan tasirin da sauyin yanayi yake yi ga makomar ayyukan noma da samar da abinci a wasu daga cikin ƙasashen kudancin nahiyar afirka da kuma yadda masana suke kallon irin mummunar illar da hakan zai iya haifarwa a wannan fage a wasu lokuta masu zuwa ga al'ummomin yankin ta fuskacin ayyukan noma. wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin sakamakon illoli da sauyin yanayi yake haifarwa a kan bangarori daban-daban na rayuwar al'ummomi an yi la'akari da irin mummunar illa da hakan yake haifarwa ga ayyukan noma da samar da cimaka a wasu daga cikin kasashe da suke kudancin nahiyar afirka da yadda hakan yakan shafi harkokin noma kai tsaye tare da yin mummunan tasiri a kan wannan bangare duk da sha dai yankunan kudancin nahiyar afirka yankuna ne waɗanda suke da ƙasar noma mai kyau da ke karɓar nau'i na irin abinci daban-daban wanda ake nomawa a waɗannan ƙasashe to amma kuma a lokaci guda sauyin yanayi yana da nasa tasirin wanda zai iya yin illa babba ga ayyukan noma ko kuma abin da ake nomawa ɗin ta yadda wasu lokutan ma ba za a iya samun abin da aka noma ba saboda rashin isar yabanya ga mataki wanda za a iya girbe ta a matsayin abinci kamar yadda aka saba masu bincike sun yi imanin cewa al'ummar kudancin afirka ba za su iya ci gaba da dogaro akan kayan noma daga yankin su ba saboda sauyin yanayi raba abinci wani bangare ne na shan da hukumar ba da tallafi ta amurka wato usaid ke gudanarwa a ƙarƙashin shirin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya suna burin wa mutane miliyan biyu da ɗigo bakwai a ƙauyuka daban-daban da suke cikin ƙasar zimbabwe waɗanda yunwa take yi wa barazana saboda fari da ake fama da shi wanda ya shafi yankunan kudancin afirka tun ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata farin ya tilasta bushewar tsirran da miliyoyin mutane suke shukawa domin samun abincin da za su ci yanzu ba su da wata madogara daga gonakinsu saboda yadda yanayi ya sauya fari a ƙasar zimbabwe wadda ke makwabtaka da zambia da malawi ta kai ga mataki wanda ya zama mummunar annoba zambia da malawi sun ayyana matsalar a matsayin annobar ƙasa zimbabwe tana gab da kaiwa wannan mataki kuma farin ya cimma botswana da angola daga yammaci sai kuma mozambique da madagascar daga gabas a shekarar ta gabata yawancin wannan yanki ya yi fama da annobar ambaliya bayan ruwan sama da aka yi ta shekawa kamar da bakin kwarya da kuma guguwa wadda take tafi da iska matsalar ta zama mai maimaituwa a tsakanin ruwan sama wanda ya zarce yadda ake bukata domin ayyukan noma sai kuma wani yanayin wanda shi kuma ya zama yanayi ne na karancin ruwan wannan batu yana tsananta matuƙa ta fuskacin sauyin yanayi da masana kimiyya suka ce yana ƙara yawaita kuma yana yin ta'annati musamman ma ga al'ummomi masu rauni a duniya a mangwai yara da manya sun yi layin karɓar abinci wasu suna makale a kan jaki don ɗaukar duk abin da suka samu na kaya zuwa gida wata mata mai suna nikube mai shekaru 39 da haihuwa ta saba yin girbi a irin wannan lokaci don samun abincin da yaranta guda biyu za su ci kamar yadda ta bayyana wannan ne wata wanda al'ummar zimbabwe suke girbar abubuwa da dama da suka noma a gonakinsu ba mu da komai a halin yanzu a gonakinmu komai ya kone kurmas saboda fari hukumar unicef ta ce akwai tagwayen matsaloli masu ban tsoro na tsanantar yanayi a gabashi da kudancin afirka inda yankuna biyu suke fuskantar guguwa da ambaliya da zafi da fari a shekarun baya mazauna karkara suna karɓar tallafinsu na abinci na wata-wata wanda hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma wfp take samarwa ga yankin munjiru da kuma yankunan buhera da suke gabacin harare fadar mulkin kasar zimbabwe wanda kuma aikin raba abinci na wannan shekara zai fara ne tun daga ranar 16 ga watan maris na shekara ta 2024 a kudancin afirka an kista mutane miliyan tara rabin su yara suna buƙatar tallafi a malawi farin ya shafi sama da mutane miliyan shida a zambia miliyan uku a cikinsu yara ne a cewar hukumar unicef wato wannan adadi ya kai kusan rabin al'ummar malawi da kuma kashi talatin na al'ummar kasar zambia wata jami'ar yankin ta hukumar unicef eva kadile ta ce ana tunanin matsanancin yanayi na zafi zai zama ruwan dare a gabashi da kudancin nahiyar afirka shekaru masu zuwa baya ga cewa sauyin yanayi ya haifar da yawan canje-canje na yanayi a faɗin duniya akwai wani abin na daban wanda yake busar da ƙasa a kudancin afirka a wannan shekara el nino wani abu ne wanda yake faruwa na yanayi wanda kuma yake haifar da zafi a tekun pacific duk shekaru biyu ko kuma shekaru bakwai kuma yana da mabambantan tasiri akan sauran yanayi na duniya a kudancin nahiyar afirka yana haifar da ƙarancin ruwan sama a wasu lokutan kuma yakan haifar da fari Shi shine ake ɗorawa alhakin wannan matsala da ake fuskanta yanzu a waɗannan yankuna da suke kudancin nahiyar afirkan tasirin ya fi kamari a kan al'ummomi da suke mungwe inda suke fuskantar ƙarancin ruwa mutane suna noma hatsi kamar dawa da gero waɗanda suke jure wa fari sannan kuma hakan yake ba su samun damar yin girbi amma bana shukar ta gaza jurewa wannan fari. franskaisa Erdnan, daraktan hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar zimbabwe ta ce ba a samu girbi mai kyau a shekarar da ta gabata ba amma kuma bana abin ya fi muni idan aka kwatanta da shekarar ta gabata ta ce ba abu ne mai sauki ba ba abu ne kuma da yake yin bishara ta alheri ba ana kiran watannin farko na wannan shekara da watannin tsukewa lokacin da mutane ke jiran sabon girbi amma kuma babu wani fata ta gari a kan samun girbi a wannan shekara joseph niala wani mai unguwa ne mai shekaru 77 a mangwe ya ce ba za ya taba tuna sadda aka taba samun wani yanayi irin wannan ba wanda ya kazanta kuma ya muni a yankin nasu ya ce babu ruwa wadatattu babu kuma madatsu ruwa waɗanda za a yi amfani da su domin ayyuka na noman rani rafuka sun bushe kuma rijiyoyin burtsatse sun karanta a yankin matuka muna dogaro ne kawai akan 'ya'yan itace daga daji sannan kuma su ma sun bushe mutane suna amfani da haramtacciyar hanya wajen shiga kasar botswana don neman abincin da za su ci sannan kuma ya kara da cewa yunwa da rashi tana mayar da mutane masu neman na kansu su koma masu aikata laifuka ƙungiyoyin agaji da dama sun yi gargaɗin cewa wannan matsalar tana tunkarowa tun daga shekarar da ta gabata james tuma wani manomi ne a gundumar mangwe a kudu maso yammacin ƙasar zimbabwe yana tsaye a cikin gonarsa wadda ta bushe saboda fari a ƙasar sannan kuma ya bayyana abin da yake gani da cewa wani abu ne wanda hankalinsa ba zai taɓa amincewa da shi ba tun a lokacin nan shugaban zambiya ya ce miliyan ɗaya daga cikin miliyan biyu da ɗigo biyu na masara wadda ake nomawa a ƙasarsa ta lalace shugaban malawi ya yi kira da a tara dala miliyan ɗari biyu na tallafin jin kai musamman ga manoma mutanen karkara miliyan biyu 2.7 a ƙasar zimbabwe waɗanda suke fama da ƙarancin abinci ba su kenan ba daga cikin waɗanda suke buƙatar irin wannan tallafi ana gudanar da gwaji a faɗin ƙasar a kan shuka kuma hukumomi suna fargaba na sakamakon hakan inda ake tsoron adadi na mutane masu yawa za su koma a cikin masu buƙatar taimako da tallafin gaggawa a cewar edman na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar zimbabwe yanzu da aka fidda tsammani daga girbin abinci a wannan shekara miliyan mutane a ƙasar zimbabwe da kudancin malawi da kuma mozambique da madagascar ba za su iya ci gaba da ciyar da kawunan su ba har zuwa shekara ta 2025 a cewar rahoton hukumar shirin gano fari da wuri na hukumar usaid ya kesta cewa mutane miliyan ashirin za su buƙaci tallafin abinci a kudancin afirka a farkon watannin shekarar 2024 da muke ciki da yawa ba za su iya samun wannan tallafi ba saboda ƙungiyoyin agaji sana da ƙarancin kayayyaki sakamakon ƙaruwar yunwa a sassa daban-daban na duniya da kuma raguwar kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasashe suke bayarwa wanda kuma dukkaninsu abubuwa ne waɗanda za su iya mummunar illa ga ayyukan da ake yi na bayar da agaji ga mutane mabukata a sassa daban-daban na duniya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yaris kim dole anan zamu ja lissamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madalla yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da sannunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Tahiran rediyon Musulunci BOH da farko suna na Bashar Lawal mai koko daga nan daura a jihar Katsina Najeriya. Muna jin daɗin wannan shiri da kuke ba mu dama muna gaisar da yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaisar da kai mai wannan gabatar da wannan shiri Hassan Barka da kai da ma'aikatan ku baki ɗaya Allah ƙara lafiya ya mana jagora. Ina gaisar da Sanusi Maɗattai daga nan har da Magaram. Maman Muramatu Bambarki a ba ina gaisar da ke ina miki fatan alkhairi. Fatima Sani ga dimbin gaisuwa ta nan gare ki ina gaisar da abokina Amini na Sani Da'u Alaska tun daga nan har rediyo martaba tsatsin ina gaisar da mai martaba sarkin tsatsin birin Allah kara lafiya da nisan kwana dimbin gaisuwa ga sarkin daura alhaji Dr. Umar Faruk Umar Allah ya kara masa lafiya sai sarkin katsina Dr. Abdulmumin Khabir ina mishi fatan alkhairi ina gaisar da lawal sade daura ina wa kowa da kowa fatan alkhairi suna na bashar lawal mai koko daga daura a jihar katsinan najeriya boh na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh group muryoyin masu sauraro to kama da wani barkamu da sadar da ku a lokaci ni mai magana naku musa ibrahim jihar tawa karkarar keta kewaye ina muku fatan alheri to shine ce da ku godiya muke da wannan alfumar ku ba mu ta gida yan uwa duk karshen mako kenan ita ce da ku da farko dai yana gida babban yayana a can Cote d'Ivoire kenan abubakar haka zalika ba zamanta da grand frère shima ibrahim ilanta kina a can birnin kwaji d'Ivoire haka zalika ba zamanta da babban amini na na hannun dama ta kina sa'adu kenan shima yana can kwaji d'Ivoire haka zalika nan kamerun ba zamanta da babban yayana ba har yanzu umar kenan haka zalika ba zamanta da babban amini na ba kenan wanda aka fi sani da sule kenan gajiya ta musamman zuwa gare ku a can birnin sahel ina gida kanwata ke na da ake cewa maryama haka zalika ina gida wata babbar babba ta kina hmm, wadda ake sani da salake na mai shinkafa haka zalika ba zamu da aiki mai tuwon dan gayu da ke ibo haman haka zalika ba zamu da abu babana na shi ma photograph kina a can jamhuriyar niger kina godiya nake da ku ina gaida da kowa da sunansa baki ɗayan ku Assalamu alaikum radio wasu fiye a jamhuriyar musulunci Iran mai magana Zakariya Salifu gidan Rushi yau muna ƙarshen mako kuma yadda kuka samu mu dama yau ma za mu amfani da wannan dama mu isar da gaisuwa da fatan alheri ga 'yan uwa da nan arziki da farko dai gare ka hassan barka da kai da iyalinka da dukkan abokan aikin ku da adamu shamuwa mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alhassan mai shago a bakin tashar gidan rumji da mutare isu a yamai da na gona dumma a gidan rumji da shaji wanzam da ke tambarawa da sa'idu kabobi duniya ba hutu fada zakaran karafuminka da ke kuya sauran sun hada da dawo mai kwamfuta a mayama da iliya mai kanti da shayi a garkin daura nigeria da sani dawo alaska da ke tsatsun burin da adamu adiyo ungulde da ke maiduguri da adam a adam gashuwa da alarab kana gashuwa mai magana zakariya salifu gidan rumji voh hausa murya musulunci iran a tashi lahiya Sashen Hausa na BOH sunana Haɗabi mai kwamfuta mai yama Local Government Kebbi ta nigeria. memba daga muryar matasan lahiya afirka to da farko ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga malam hassan barka mai gabatar da wannan shirin akwai adamu ya hanza daura kwamar ilyasu yakubu da gawa sami su maɗatai da magaram isa jika mai saje turo zaki so dangi zomawa da dausa ibrahim na eba abu yalo mai kurfuna akwai sandau alaska tsatsun borno sumaya abubakar shiyar sarakuna isa abubakar tsoye mai albarka akwai muhammadu dan bari bari akwai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai usman mai dala bushiri akwai alkasin baba lima akwai kuma uda mamadu da ke gidgori akwai kabiru sale usman akwai kuma gwani ali lawal gamadan akwai usaini star kasuwa kwalya akwai kuma sumayya abubakar akwai abdulmumin waziri da ke zamfara akwai sahabi ibrahim dan autan zamfara a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen hausa na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai yama nan ba daga muryar matasan lahiyar afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu murya PYH radio eh sura na na fi baban nafisa dan wala guduma tisa rejin da maradi matsanin birnin tarayya abuja nigeria yau rana ce da kuke ba mu dama muna gaishe da yan uwa da amana arziki na farko dai ina ma duka al'umma musulmi na wanga gida barka mu da kasance mu a cikin gara na mai tara albarka kuma ya azumi allah ubangiji ya gama ibadu mu da karba ina gaishe da alkasim baban liman har a agadar shitu tayar agadez akwai sanushin maɗata ya kuma aski ba da raka dozuman taksi moto mun ji direba mai ta tun daga nan hazin zandara musa hadarin asuba alherin allah ya kai mashi da duka sauran sassa na alaska alerji a su malama faɗi matu tun daga nan har najeriya fatan alkhairi zuwa gare ku ina fatan kowa da kowa na nan cikin koshin lahiya daga naku nafi baban nafisa dan wada zan mazanin birnin tarayya abuja nigeria assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala bosheri ta da magaram a jamhuriyar nija da yake yau karshen mako ake ba mu dama muke bai ga sakon gashe gashen gaisuwa mu yau ma na shigo da sakon gaisuwa ta kama haka da farko da ina gaida mai gabatar da shirin hassan barka akwai abokina muhammad lawan dan koro ungo tudu akwai makamancin shi kamar sani dawo a daska tsatsin birin yan na hanga ga haɗabu mai kwamfuta mai yama su mai shiyar sarakuna zifi ibrahim fatima ina musu fatan alkhairi kadawar dan mutanen warji ina musu fatan alkhairi dan autan zamfarawa a madadinka ina gaida e, mataimakin masu kire da sauraro e, eh, abdulmaimin muhammad waziri wanda yake jihar zamfara da haka nake gaida kuma shugaban masu kire da sauraro alkasim daga nan na agar da dukkanin mambobin shi ina gaida su madattai yakubu mai aski ba da raka udu muhammadu jatkori da liwe daga nan halgarin matsan kai ba zan manta da muhammadu dan bari ina gaida malama ramatu bayan ruwa isaka ina mashi fatan alkhairi ina gaida kuma kabiru sule usman wanda yake jihar da magaram gambo babaye tumiya ina mashi fatan alkhairi babaye lefe jihar da magaram ina gaida hassan alhaji umar da magaram ina gaida hamisu mai dan kuka shi ma wanda yake da magaram prezi ba zan manta da kai ba da kai da eh, sile dan minista ina musu fatan alkhairi wanda suke garin libya haka ina je garin maradi ina gaida lawali eh, wannan ina gaida shi muhammad eh, ina musu fatan alkhairi kuma ba zan manta da malam ibrahim daga nan halgarin kasaki a madadin kai nake gaida kowa da kowa da sunayen shi sunana usman mai dala bosheri a karamar hukumar kolar da ke a jihar da magaram a jamhuriyar nijar asalamu alaikum gidan rediyo tehran mai magana ilyas m ilyas gula daga jihar bauchi a tarayyar najeriya sakon fatan alkhairi zuwa ga firdausi ibrahim na ibawa haɗafi mai kwamfuta mai yama buba fajewa ta kai ina gaida biliyamin agwar maji da kuma sani dauda shinwaza ba zan manta da ali muhammad sokoto ba da fatima sani adamawa da sharif yayin ahmad husaini adamu tashar mai turare Hussaini turo isa jikan mai saje ilyas yakubu Digawa da kuma yakubu mai aski Badaraka, da muhammad Reba murba mashiyo muhammad musa jaba da duka masu saurare ina makuwa fatan alkhairi ilyas m ilyas bulawa yake mana barka da shan ruwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya Hausa mai magana Muhammad Lawan dan Kwaro a unguwar Tudu a jihar Damagaram. A wannan dama da kuke ba mu dukkanin ƙarshen mako domin gaishe da ɗan uwa da abokan arziki ina ɗauke da gaisuwar Sani Da'u Alaska da kuma eh Mamman Sani Dauda ta tasiri a unguwar Tudu Yakuba mai aski ba da raka. da kuma marwana rigan malam suleiman mai kwamar babaya gambo tun ya haɗabu mai kwamfuta mai yama da kuma usman mai dala bushiri sila dan minista a libya da kuma abokina Huda Mamadu Jatkori Ibrahim Shushe na garin Kasagi Marari Imam Mallawan Dan Fulani Zamfara da kuma Abdulmumin Muhammad Zamfara Fatima Musa Adamawa da fatan dai kowa na nan cikin koshin lafiya mai magana Muhammad Lawan Dan Goro Angor. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya to masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da rana idan lakai kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin do'an da kuka ji yi rami ke cewa mu yi ni lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu كلها ربكاها إسلامية من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتنش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعر عسار مترين بتدرشل خمشة عسار مئة